ko wani ya ce asalinta ayayatun ayatun ayatun ko ana jam'in shi akan ayu da ayatu da abina da ayayu haka ne ko? Eh, wannan su ne muka ce wannan tam ya ba da yana ana ajiye wasu abubuwa ne kamar shiga tafsirin kawai sai ma'anan kalma ita kalma mai ma'anan ta cikin dai shimfidan da ibn kasir ke yi kafin ya fara tafsirin shi kenan ma a karatu ne wa ammal kalimatu fahiyar lafazatu alwahida in an ce kalma lafazi kenan guda waƙar ta takunu ala ne, zai yi ka samu kalma an gina ta akan harafi biyu mislu ma wala wani nahwi zalika kamar ma da la wa ta takunu aksar. zai yi a samu kalma an gina ta ne akan harafi fiye da biyu wa aksaru ma kunu asharatu harufin amma kalma mafi yawanta takan tattaro harafi ne goma misalu misalin na yastakhlifannahum da ha, da askaina kumu hu, waɗannan kalmomi ne amma haruffa goma suka haɗa su waƙar ta kunul kalimatu alwahidatu ayatan wani lokaci kalma guda kenan ko da harafi ne ɗaya ko biyu ya ba da kalman to zai yiwu a wato kalma ta zama abin nan kalmatun wahidatun ta zama aya misalin misalin wal fajr aga kalma ce wal fajr kalma ce guda wadduha wal asr duka waɗannan kalmomi ne guda kuma sun zama aya wa kazalika alif lam mim ta ha yasin ha mim fi qaulil kufiyina wannan mas'ala ce khilafiyya a ce kalma guda aya to wajen kufiyuna za a karba amma wajen basariyuna kenan ba za a karba ba in ka ce kufiyuna sun ce to basariyuna sun saba musu a wato an yi wani zamani wanda duniyan ilimi ya kai ta kai komo a kufa da basara Allah ya ba shugaban ahlus sunna wal jama'a imamu ahmad bin hanbal jagorancin rike waɗannan wuraren wanda har ya zama karkashin majalisin shi duk kusan abin da ake tsotso yanzu daga nan ake tsotso malaman nahawu sai ga duka daga nan ne malaman balaga daga nan ne malaman tarihi daga nan ne malaman tafsiri daga nan ne malaman hadisi duk daga nan ne daga wannan dai majalisin zaga aka ta aka tsatso su duk wanda ka jingina sai ka je dan can ne ko can ya zauna yayi karatu daga wannan majalisin aka kyankyashe shi ko kuma ɗaliban wannan majalisin suka yaye shi to a wurinsu waɗannan kalmomin guda kalmomin nan ƙwara ɗaiɗai aya ne wa hamim ayyan siyan ƙof indahum kalimatani kufiyona suna ganin hamim ayyan siyan ƙof wato kalmomi biyu ne wa gairihum layusan yusamma hadhihi ayatin amma wanda ba yuna ba ba sa kirga wannan aya in ka ce wal fajr ba sa kirga wal fajr kalma daya ta zama aya bal yaqulu hadhihi fawatihu suwar in dai kalma daya ce aka bude suran da cin fati ta sura an dai bude sura da shi amma ba aya bane Fati ta sura suke ce mushi in ka ce wadduha sai ce maka to wannan fati ta sura ake ce mushi in ka ce alif lamim su ce fatiha ta sura saboda kalma ɗaya ce su kalma ɗaya ba ta da ma'anan aya a wurinsu su kuma a wurin waɗancan kalma ɗaya tana da ma'anan aya wa ƙala abu amuru addani abu amuru addani Allah ya masa rahama ya ce la a'lamu kalimatan hiya wahdaha ayatun ni dai ban san wata kalma kwara ɗaya wadda tana da ma'anan aya ba illa qauluhu ta'ala sai inda Allah ya ce mu da hammatan wannan ne kawai na san shi a matsayin kalma ɗaya kuma aya kenan wajen abu amur addani in ka ce duha fata ta sura ka fada wal fajr fata ta sura ka fada alif lami fata ta sura ka fada hamim ta sura ka faɗa hamim ayin siyan ƙof ta sura ka faɗa a wurin abu amur addani na ce duk wanda yake karanta ilimin sanin surun alkur'ani da rubuta zanar alkur'ani da dukkan kur'ani da wasalin alkur'ani za ka iske na jingina zuwa ga almukne shi ko almukne za ka iske abu amur addani kusan duk shiru na ake ta cirowa daga nashi a mai da shi wake a mai da shi kaza a mai da shi kaza a mai da shi kaza a mai da shi kaza a mai da shi kaza duk daga nake ciro ilimin tajwidi da ilimin ulumul qur'ani a yanzu mu da hammatan kaga ai kalma ce yace to ni ita na san ta kalma ce amma aya shine mutane suke kokarin su koyi gidan aljanna suke mu da hammatan sai su samu dan karfi sai su mai walla sai su sa shi jona shi jona shi sai su samu dan bishiya sai su dan shuka sai rinka yawo yana dan bin shi yana dan bin zare yana dan haka yana dan haka saboda ai mu da hammata ne ai siffan hanya ne na gidajen na ko me mu da hammata ne hanyoyin fulawoyi sun musu inuwa in an ce mu da hammata ne shine a samu hanya dodar nan fulawa ta dago nan fulawa ta dago sai su haɗe a sama sai zama hanyar da kake wucewa ciki fulawoyi ne amma inuwa ce shine ai mu da hammata ne shine mutane suke danye eh, eh, dan shuka nan shuka nan su ma su dan kwalliya dai su dan kwalliya dai dole kwalliya dole ke nan eh, sai ga shuka abu ya tabi ya tabi a ce wannan yana nan nadewa shuka ne mai iri kaza zai nan nade zai kaza irin shi ma naira kaza ake sai da kaje dan irin dan mutsulu ce muka dubu biyar ko dubu kaza sai ta nan nadewa wanda kuma bai da shi sai je so inabi sai ga gidan shi duk ya lallabe shi lallabe shi akwai bishiyoyin da suke duk hanyoyi na bangaren fadama a aljanna a rufe suke me musu inuwa shuka shuka shuka ya ɗaɗɗago haka ya ɗaɗɗago ya ɗaɗɗago ya rurrufe ya rurrufe shi shine hammatan Allah ya taimake mu sai alujumatu wal ƙur'anu ujuma in an ce ujuma, ajamanci da Alƙur'ani. saboda shi Alƙur'ani larabci ne in ka cire a cikin harshen duniya ka cira larabci to duk sauran matsayin su daya ajamanci ake ce musu qala al yu imamul al ya ce ajma'u ala annahu laysa fil qur'ani shay'un min at-tarakib al-a'jamiyya malaman tafsiri sun hadu a cikin alqur'ani babu wani abu jimla dai jimla mai amfani na umurni ko hani ko wani bayani irin wannan jimla mai amfani a ce wannan jimlan ba larabci bane to babu malamai sun hada kan wannan malaman tafsiri ɗaya kenan wa ajma'u anna fihi a'laman min al'ajamiya kuma sun faɗu cewa akwai a'lam sunaye wanda ba larabci ba suna kaga ai suna ba da labari ne ba jimla ba ce sunaye malaman tafsiri sun hada akwai sunaye jibji a cikin alkur'ani wanda yake ba larabci ne ba ka ibrahim wa nuh wa lut kamar ibrahim kaman nuhu kamar lut waɗannan sunaye ne amma ba larabci ba ne zai yiwu sunayen ka gansu a larabci akwai irinsu amma fa sanarsu daban ma'anarsu daban-daban yanzu kamar musa ba larabci ba ne musa a larabci shi kuma daban haka ne ko in ka tashi fassara musa na larabci ba sunan musa ne na annabi musa ba an gane wannan ko واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك من العجمية to sun yi saɓani banda alam sunaye akwai wani abu wanda ba alami ba na ajamanci a cikin alkur'ani in dai tarkibi ne in dai jimla ne wannan ba su da matsala to akwai wani abu wanda ba larabci ba banda alam sunaye fa an zalika albaqilani yau imamul baqilani da imamu tabari suka ce babu kwata-kwata kada ma wani ya kawo musu wannan wannan maganan kwata-kwata ba wani abu wanda ba larabci ba ma waka wa fi yuwafiqul abin abinda aka gani a larabci a cikin ƙur'ani wanda ya kama da ajamanci fa min babi ma tawafaqat yana babin inda ake samun harshe ne sun yi tarayya zai yi ku ga bahaushe na faɗin wani kalma kwatsam ah to ko masu asalin hausa ba ka ji suna cewa hausa wasu ce kibdanci ne eh, asalin hausawa dangin fir'aunin <laughs> ina masu wani suka karanta hausa <laughs> wani asalin hausa da ce a ah, dangin fir'aunin ne a yi kibdawa an ciro na ba a masar an ga sunan kaza akushi a yaren fir'auna shine ba haushi shi mai yake ba damu mu insha Allah ba dangin firaunin ba za ni gina firaunin ba bayan Allah ne mu Allah ya ce mu ke mu to zaka samu tawafuqul lugha kuna faɗin abu sai kuma ya zama wasu can suna faɗi sai ya zama sunan wannan abun a ci a wurinku shine sunan shi shi ma a wurin sunan tawafuqul lugat ne ba ya nuna an kwafo bane shine yanzu sai ka ji mutane suna cewa a larabci an kwakwafo wasu abubuwa waɗanda yake ba larabci ne ba an sanya a alam na sunaye na alami zai yiwu haka ne wasu kuma ɗin ma a alam ɗin ba sunayen ba an kwafo ba ne an yi sa'a ne larabci na cewa haka kuma sannan wancan yaren na cewa haka kaga akwai abin da yake ma cikin gidan aljanna yake kuma aljanna ai komai da larabci ake yi amma kuma sunan shi da sunan wasu abubuwa kamar akwab an ce a cikin gidan aljanna akwai tebura akwai akwab jam'u kob shi suna cewa a cikin turanci a cikin larabci alqur'ani akwai turanci kof kof ga yana zo akwab a cikin akwai kofi kofi da aka abin nan saboda kuma kofin ake nufi kofuna ne waɗanda yake ana zuba abin sha ana sha to amma ai cikakken larabci ma ne da kai ha aljanna ai ai kaga ba mix kwata kwata sai da samu tawafuqul lugha ai sa a harshen ku ana fadi wadancan ma suna fadi kenan a dunkule za mu gane alaƙar larabci da ajamanci ta bangaren alam ne kawai ta bangaren sunaye ne in ka cire sunaye to duk abin da ke cikin larabci a cikin qur'ani to larabci ne shi sa Allah ya ce mun sauke qur'ani ba da larabci ba a'a mun sauke ƙur'ani ba larabi bai hudu ya gane wannan da kyau shi ya sanya ya yaƙe mu ya zama yanzu in za a karanta musulunci sai ka karanta shi ba da larabci ba so da in dai za ka karanta musulunci ba da larabci to wani abu kake karantawa a ai wani abu kake karanta ai musulunci ya wuce nan musulunci da larabci ake karanta shi saboda shi musuluncin balarabe ne akwai wasu sirrori wanda yake abin nan sirri ne na harshe a cikin harshen kawai za ka same shi ko muna a hausa muna da sururi da yawa wanda a cikin hausan kawai ake samun shi in ba ba bahaushe ba ne ya ji hausa don kana takaman ka koyi hausa a wani wuri ka iya hausa in ka shigo cikin hausa sai ka zama wasu abubuwan yadda ka fahimce su kwata-kwata ba haka hausa suke nufi ba ya zama hausa sun yi nan kai kayi nan ai wani ana samun shi da yawa to haka larabci yake sai suka yaƙe mu suka ba mu wani salabas wanda bai wakiltan addini sai ka in za ka karanta musulunci sai a ce ka karanta shi da turanci islamic studies sunan shi kenan in ka je sai a ta turanci aikayi aikayi mutum ya gama karatun ahalari in ka ba shi karanta ba zai yi ba ba magana dama ya san qur'ani ba magana ya san qur'ani shi dama shine asalin ka ko to ba zai sani ba ba magana ya san hadisi ba shine asalin ka ba to ba zai san hadisi ba kai sauran littafin ma ba zai sani ba kuma musulunci ya karanta kuma shine zai za a rika shawara da shi shi ke da takardar musulunci in za a yi tabiya ce a ina wanda suka karanta musulunci ina suke su kawo takaddan shaida shaidan ƙarya sai su kawo sai a ba su manyan kuɗaɗe su yajin aiki masu ci a ƙara musu <laughs> kuɗin ya yi kaɗan kuma musulunci suka karanta ba kuma musulunci za su yi ma aiki ba in ka ga mutum yana wa musulunci aiki to ya je wani wuri ne ya karanta musulunci ba dai a wannan salabar sun nasu ba yawa sai dai in ya je ya samu takardar don ya kara karatun shi tun yanzu rayuwa ta kuma da siyasa ya je ya yi karatun ya rasa da zai iya kara karatun an rasa da za ta sai je nemo takarda in ya nemo takardar sai kara karatun amma dai wannan karatun da yake yi ba a can yi koyo shi ba ba sarba ɗinsa ma bai wakiltin shi yanzu akwai sarba ɗin karatun musulunci a Najeriya wanda za ku yi tafsiri daga farko zuwa karki ka fara tun daga nozari har zuwa digiri na talatin in akwai shi to ka hada talabas shi ka gani akwai fassara tafsirin ƙura'ani daga farko zuwa karki ka iya shi ka san sihahu ka san buhari da musulun ma kawai hadisi daga buhari muslim kenan a ah, ba shikenan hadisai nawa ne ingantattu a cikin buhari da muslim za su kirgu in ka tattara hadisan da suka inganta ba a buhari da muslim ba sun ninninka na buhari da muslim sun ninka taron hadisan da ke cikin buhari da muslim so A ai akwai littafin hadisai ga sanan to buhari da muslim kaɗai ka ce yau ga wani syllabus wai ka iya shi a wannan syllabusin daga noziri zuwa digiri na bige da aka damun faɗa to sai gaba to baka san qur'ani baka san sunna ba ina magana musulunci kuma kuma a wakilin za ba ka albashi mai kauri ko za a kira interview ko ne kuka san addini ko za ku rika magana da yawon addini kaga abu ya riga ya zo karshe Allah ya kare wannan yau Allah ya taimake mu mun kawo karshen shimfidan da Ibn Kathir yayi kusan kowanne littafi dai mun gama mukaddima ah, za mu shiga cikin tafsiri kai tsaye Allah ya kai mu tafsirin suratul Fatiha in Allah ya kai mu mako mai zuwa Allah ya sa albarka a cikin waɗannan abubuwa waɗannan mukaddimomi a rinka kallon waɗannan mukaddima ɗin da malamai suke shimfiɗin da suke yi yana da muhimmanci don ƙarshen ta an kashe shiga cikin na sai ce kaman yadda na ce kaza a wuri kaza to kai kuma baka rike mukaddiman ba to sai zama yana so karatun ya haɗa shi da wancan baya kai kuma bai zauna maka ba ya kamata a ƙara bin mukaddiman shi ma wannan mako mai zuwa mun zo za mu saurara tukuna ina akwai wuraren da ya zama bai fita ba cikin mukaddiman shi za mu zuwa muhimmanci in kuma ya cikin zamu za mu shiga cikin karatu kai tsaye kamar yadda muka yi bayani a cikin sharhu masail jahiliya